بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na laraba 25 ga watan shawwal shekara ta 1435 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 20 ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a wannan masallaci na abdurrahman ibn A'u da ke cikin birnin kano a wancan makon mun fara karatu cikin babi na sha biyu cikin kitabul adab babu istihbabi tabshiri wa tahni'ati bil khair babin da yake bayani akan mustahabbancin yin albishir da kuma yi wa juna murna idan alkhairi ya samu dan uwa mun gama kawo ayoyin da malam ya shimfiɗa da su za mu shiga hadisai malam ya ce wa ammal dangane ku da hadisai fa kasiratun jidda suna da yawa kwarai da gaske waɗanda suka zo da bayani akan yin albishir wa hiya mashhuratun fi sahihi sun shahara cikin littafin sahih bukhari da kuma sauran littattafai cikin hadisai ingatattu minha daga ciki an abi ibrahim an karɓo daga abi ibrahim wa yuqalu abu muhammad a wani ƙaulin ana ce da shi abu muhammad ko dai alkunyarsa ta zama abu ibrahim ko ta zama abu muhammad wa yuqalu a wani ƙaulin ma ana cewa abu muawiya baban muawiya abdullahi ibn abi aufa abdullahi dan abi aufa radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashara khadijata ya yi wa na khadija tsira da amincin Allah tabbata gare ta albishir mahallin shahid ɗin kenan ya yi wa na khadija albishir wa annabi sallallahu alaihi wasallam na khadija ita ce khadijatu bintu kuwailid ibn abdul uzza ibn qusay khadija yar kuwailidu dan abdul uzza dan kusayyu ita ce uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce wacce annabi ya haifi ‘ya'yansa da ita baki ɗaya in ban da Sayyidina Ibrahim. Nana Khadija bisa ga zance mafi inganci ita ce mafi falala cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam Ita ce farkon wacce ta fara yin imani da shi a cikin mata. tana da dangantaka ta jini tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin matansa waɗanda suke da dangantaka ta jini da shi babu wacce ta kai Khadija kusanci da shi a cikin salsalan na na Khadija kun ji an ce yar Qusayyu yar Kuwailidu dan Abdul Uzza dan Qusayyu Qusayyu yana daga cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin kakannin Annabi Qusayyu annabi ya auri mata biyu waɗanda suka haɗu da shi a wannan kakan ummu habiba ramla bintu abi sufyan kenan ko to sannan sai kuma nana khadija dukkanin su ƴaƴan kusayyu ne ma'ana a salsalar su zaka ji an ambaci kusayyu kamar yadda akan ambata a salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka khadija tana da falala kwarai da gaske tun kafin zuwan musulunci ana mata laƙabi da at mai tsarki saboda kamun kanta mace ce wacce hatta kafin zuwan musulunci ba a same ta da wata dauɗa ta jahiliya ba tana da kamun kai tana da kawaici to da ka ane mata lakabi da at-tahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta yana dan shekara 25 bisa ga zance mafi inganci sun zauna da ita kuma tsawon shekara biyar. ba shine mijinta na farko ba kafin annabi ta yi aure ko namiji ɗaya ko namiji biyu mahalli dai annabi ya aure ta ne bazawara kuma kafin ya aure ta yaranta ne a kasuwanci lokacin da ta ji shaidar da mutanen maka suke wa annabi da amana da sauransu to ita dama mai kuɗi ce tana neman wanda zai juya mata kuɗin ne da haka sai ta sa a je a tuntuɓe shi idan ya yadda za ta bashi kudi kuɗi ya yi mata kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya aminta ya yadda da aka ya karɓi kuɗinta ya je sham ya yi kasuwanci da ya dawo aka samu riba mai yawa Allah ya sa albarka lokacin da zai yi tafiyar ta haɗa shi da wani yaronta kuma wanda ake kira da maisara maisara ya yi ta luran mata da halayyarsa irin yadda yake da tsantseni da kulawa da amana da sauransu da aka da maisara ya dawo bayan an yi lissafi aka ga albarka da ribar da aka samu sai na na Khadija ta nemi annabi in ya amince su yi aure bisa ga zance mafi inganci ta girme shi da ko dai shekara goma sha biyar wanda shine zance mafi inganci waɗansu su ce da shekara biyu ta girme shi tana ya shekara ashirin da bakwai shi yana ɗan shekara ashirin da biyar amma zance mafi inganci wanda ni na fi karkatuwa zuwa gare shi cikin maganganun malamai ta girme shi da shekara goma sha biyar tana shekara arba'in shi kuma yana shekara ashirin da biyar ya rage me yasa waɗansu suke cewa da shekara biyu ta girme shi wasu ce da shekara goma sha biyar waɗanda suke cewa da shekara biyu ta girme shi suka ce domin wai ba zai yiwu a ce ta kai shekara arba'in kuma ta haifi 'ya'ya shida ba wannan yana daga cikin hujjojinsu amma wannan ba hujja ba ce ba sai dai in baka san matan larabawa ba su ba irin matan hausawa ba ne ba da wuri suke aure ba yanzu ka je ka gani wacce ta aure da wuri ita ce ya shekara ashirin da biyar yarinya ake kallanta amma galibin su sai sun yi doktora sai sun yi digiri na biyu suke aure ɗaiɗaikunsu suke yin aure ba su yi digiri na biyu na uku ba kai to a wannan lokacin za ka samu galibi ko dai tana shekara talatin da biyar ko ma arba'in da haka su girma baya hana su yawan haihuwa za su iya kasancewa suna da shekaru mai yawa kuma su haihuwa da yawa mu matanmu ne a nan galibi in suka kai shekara arba'in to kuma sun tsufa zai wahala ko da sun yi auren kuma kaga haihuwa ta zo a wannan lokacin galibi mu haihuwanmu da ƙuruciya take zuwa amma su kwa larabawa musamman matansu in sun girmama kuma suna haihuwa to sannan idan muka ɗauki maganar waɗanda suke cewa ai annabi ya auri na Khadija tana ɗaya shekara ashirin da bakwai ma'ana ta girme shi da shekara biyu to sannan kuma sun yi zaman shekara ashirin da biyar wannan kaulan wahidan ne shekara ashirin da biyar suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka haɗa ashirin da bakwai da ashirin da biyu da ashirin da biyar shekarar ta nawa kenan ta rasu hamsin da biyu wannan kuma ya saba wa ra'ayin mafi yawan malamai kan adadin shekarunta na rasuwa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa khadija ta rasu tana 'ya shekara 65 ta rasu tana 'ya shekara 65 Allah madaukakin sarki yayi mata falaloli da yawa darajoji da yawa duk matan annabi sun sallama mata idan kana so ka ga haka ɗauki littafin zahabi siyarwa alamin nubala ka duba baban khadija zaka ga maganganun da matan annabi suke faɗa a kanta na girmamawa da mutuntawa da darasawa musamman uwar muminai aisha ta ce ban taɓa ganinta ba lokacin da nana khadija take da rai aisha ba ta yi wayo ba lokacin da nana khadija ta rasu daga baya annabi ya yi nufin auren aisha tana yarinya karama tana yi shekara bakwai da haka ta ce ita a rayuwa ma ta taba ganin khadija ba amma dai tana yawan jin labarinta kuma ta faɗi maganganu masu kyau game da ita na yabo da girmamawa da mutuntawa uwar muminai khadija yar kuwailidu radiyallahu anha Allah ya mata Allah ya ƙara yadda a gare ta uwar sharifai ko uwar sharifai menene tushen sharuftaka ba gidan annabi ba wace ce uwar gida khadija kaga uwar sharifai kenan amma ana mata coge sai a ce fatima ce uwar sharifai a'a fatima ita ma sharifiya ce ya ce a gidan amma uwar sharifan ta asali ita ce khadija to sannan sauran dukkanin matan annabi su ma iyayen sharifai ne bahaushe ya ce dole a ce da mijin iya baba to haka dole a ce da baba matar baba kuma iya in dai an ce da mijin iya baba to dole matar baba kuma ta zama mai iya shi yasa Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matayen annabi da wanda suka haihu da shi da wanda ba su haihu da shi ba duk iyayen muminai ne ba zuwa jihu ummahatuhum annabi ya mata albishir radiyallahu anha amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ta bi baitin da wani gida fil jannati al aljanna yadda abin ya faru shine wata rana annabi ya fita kamar yadda ruwaya take cikin sahih bukhari sama da haka annabi ya fita waje ya ɗan sha wahala ya sha rana ya sha yi gumi yana dawowa gida na na Khadija sai ta yi sauri ta tafi ta kawo masa ruwa dan ta tarbe shi sallallahu alaihi wasallam kafin ta kawo masa wannan ruwan bai ma san me ta tafi kawowa ba shi dai kawai Khadija ta bar shi a zaune ta tafi cikin gida bai san me ta je ɗaukowa ba sai Allah ya turo mala'ika Jibril daga saman sammai bakwai ya ce ga Khadija nan ruwa ta tafi ta kawo maka kuma idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta kuma kai mata albishir da cewa tana da gida a aljanna wannan ruwayar haka ta zo a cikin sahih bukhari a cikin mu'jamul awsad na imamu tabarani kuwa daga hadisin na na fatima diyarta wata rana na na fatima ta ce ya rasulullah aina ummi khadija ya ma'aikin Allah wai ina mahaifiyata khadija yanzu take bayan mahaifiyar ta rasu na na fatima take tambayar ina mahaifiyarta take qala sai manzo Allah yace fi baitin tana wani gagarumin gida min kasabin na gwal na lu'ulu'u an gane ko to da haka wannan shine albishir din da annabi ya mata tun ta rasu aka gaya mata yar aljanna ce ita da haka khadija tana cikin mubashirat bil janna ko ba ta ciki akwai maza mubasharuna bil janna akwai mata mubasharat bil janna Khadija tana cikin mubasharat bil janna bal ma ita ce ta farko macen da aka yi wa albishir da cewa yar aljanna ce da haka annabi ya mata albishir da gida malamai suka ce to me mahallin shahid na cewa ai mata albishir da gida ai aljanna akwai kayan alatu da yawa ko ba haka ba ba akwai abinci ba ukuluha da'imun abincin dawwamamme ma wanda ba yankewa ba akwai inuwa ba wa zilluha ba akwai tufafi ba wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabaraqin muttaki'in me yasa duk ba a ce da ita ga abinci ba ga abin sha ga kaza sai aka ce gida to da sai malamai suka ce akwai fa'ida fa'idar da ta sa aka yi mata albishir da gida ba wani abu ba min babil jaza min jinsil amal domin annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa suka ce gida bakwai ya zauna gidan Khadija yana daga cikin gidajen da annabi ya zauna to Allah ya yi mata sakamako ne da ta zaunar da annabinsa a gida domin lokacin da annabi ya aure Khadija bai da gidan zama Khadija ita ta ba da gidan zaman a gidanta aka zauna tsawon zamansa a Makka lokacin da ya yi aure a gidan Khadija suke zaune gida bakwai ya zauna biyu ko uku a Makka biyu a Madina ɗaya a kusa da Makka ɗaya a banu sa'ad banu sa'ad unguwa ce tsakanin makka da ta'if waɗanda gida ne guda ukun da ya zauna a makka mumtaz gida na farko gidan mahaifinsa abdullahi gida na biyu gidan kakansa abdulmuttalib waɗannan duk a cikin maka suke gida na uku gidan baffansa abu talib waɗannan gidajen a maka suke gidan khadija ba a maka yake ba a wajen maka yake kamar yanzu ne mu ce ga kano cikin badala da kuma me wajen badala to gidan khadija a gra yake wajen gari maka ai cikin garin tsohuwan gari ne ko da haka khadija tunda attajira ce mai kuɗi a sabuwar unguwa ta je ta sai fegin ta tai gida kuma a can annabi ya zauna ashe kenan zaman GRA ba laifi bane in dai da kuɗin halal ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gidan na Khadija a wajen Makka gida na hudu da ya zauna shine gidan halimatu sa'diya shi kuma a banu sa'ad yake banu sa'ad unguwa ce tsakanin makka da ta'ifa to sauran gida biyu a madina wanne ne gidan abu ayyub al-ansari lokacin da ya hijira gidan da ya fara sauka shine gidan abu ayyub al-ansari da mutanen madina suka zo kowa yana so ya ja annabi zuwa gidansa sai annabi ya ce ku kyale taguwan nan fa innaha ma'amura Allah ya umarce ta za ta kai kanta inda Allah ya ce ta kai annabinsa da aka taguwa ta ta tafiya tinkis tinkis in ta zo wuce kofar gidan mutum ya ta ina ma dai ina ma dai amma idan Allah bai kaddara a gidanka za ta sauka ba sai ta wuce har sai da ta ce gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ta durkusa tana durkusa sai annabi ya ce to anan gidan za mu sauka nan ne gidan da annabi ya fara zama lokacin da ya je Madina kafin ya gina nasa gidan gida na biyu na ƙarshe shine gidan matansa inda shi ya gina a jikin masallacinsa da kuma sauran gidaje da ya rarraba matansa a ciki gida mai daraja gidan da ake karatun ƙur'ani ake karanta hadisai gidan da Allah ya ce da matan annabi wa bukurna ma yutla fi kunna min ayatillahi wal hikma ku fatina abin da ake karantawa a gidajen ku a dakunan na ayoyin Allah da hadisai inna Allah kana latifan khabira Allah mai tausayi ne sannan kuma masani ne subhanahu wataala to da ka suka ce dalilin da yasa annabi yayi wa nana Khadija albishir da gida bai mata albishir ɗin riga ba bai mata na wando ba bai mata na abinci ba tare da cewa duk waɗannan din akwai su aljanna amma sai aka ce gida saboda a ka mata da gidan da ta sauki annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rai a wannan duniya min kasabin gidan na kasab idan aka ce kasab shine al-lu'lu'ul mujawwaf kamar yadda ibnu tini ya faɗa al luluul mujawwaf lu'lu'i shine diamond almujawwab mai rarakakken ciki wanda aka tsara shi kaman bulo ba turarren diamond ba a diamond din da za a yi wa na Khadija gida da shi aljanna sai an masa sifa da kama irin ta bulo an gane ko haka za a jajjera shi bulo irin na diamond na, na diamond eh, eh, da sifa ta bulo shine min kasab suka ce to me yasa anan ma ba a ce ba min lu'lu tunda ai alqasabu lu'lu'un ne mujawwab suka ce nan ma dan a nuna maka cewa kalmar kasabu a larabci tana nufin rigaye akwai kasabu sabaki an gane ko mutum ya ciri tutar rigaye to dan a nuna maka cewa irin wannan gidan cikin yan adam na na Khadija ta fara samu in ka cire annabawa dan me domin tana da tutar da ta cira ta rigaye ga dukkan sauran mata a duniya ta fuskar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam la sakaba fihi wala nasab gidan nata babu hayaniya a ciki babu wahala to nan ma me yasa aka ce babu hayaniya babu wahala gidan Khadija ba hayaniya ba wahala suka ce saboda annabi bai mata hayaniya ba bai sha wahala tattare da ita ba bai daga murya wajen wa'azi da tattare da ita ba kafin ta yi imani da shi cikin sauki ta yi imani da shi ba wani daga murya kuma iya zaman annabi da Khadija ba a taba hakaito wani sabani ba da ya shiga tsakaninsu ba a taba ba waɗansu malaman suka ce ko dan babu gaba ɗaya wasu malaman suka ce a'a sai dai dan haƙurin annabin domin zai wahala ka zauna da mace bata saba maka ba ko ma dai menene sauran yanzu zaka ga cikin rayuwarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ta hakaito me sabani irin na yau da gobe tsakanin miji da mata to amma ita Khadija kan ba a hakaito cewa ga wani sa'in sa da ya faru tsakaninta da annabi ba ko ba komai nana Khadija dai babba ce mai hankali ce nana Khadija tana da tunani da sanin ya kamata kuma ita ba da annabi ta fara aure ba tana da experience na zama da ɗa namiji bayan kuma nutsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa mata muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito an gane ko malai yace al kalmar qasabu huna anan al-lu'lu'ul mujawwaf shine lu'lu'i diamond amma almujawwab mai rarakakken ciki wasakhabu da aka ce la sakhaba as-sakhabu din as-siyahu wal laghab as-siyah daga murya wal laghab da yawan magana babu a cikin gidan Khadija a aljanna domin ita ma a duniya bata sa annabi daga murya ba bata sa annabi hayaniya ba dan haka ita ma sai Allah ya sakanka mata da natsuwa da kwanciyar hankali ba za ta gamu da hayaniya ba za ta gamu da harbuwa ba shin wannan yana nuna wasu gidajen aljanna akwai hayaniya akwai harguwa babu domin umuman Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama duk gidan aljanna ba hayaniya ba harguwa to amma ka sani a lokacin da abu yake da sifa sananniya kowa ya santa amma da aka zo wani waje sai da aka ambaci sifan aka nanata ta to nan kuma yana nuna wata daraja ce ta musamman dan kada wani ya dabbaka mafhumul mukhalafa ana mafhumul mukhalafa shine tunda an ce gidan Khadija babu kenan wani gidan fa akwai ba haka bane ba duk abin da aka kore a wani waje kuma ake samun sa a wani waje ba zai iyo wani asali da ban babu shi a ko ina amma me hikimar jaddada kore shi a can dan a nuna wata daraja ta musamman da gidan Khadija yake da ita amma daman duk gidan aljanna babu hayaniya duk dan aljanna ba zai sha hayaniya ba a gidansa ba zai yi hargowa ba ba zai gamu da abin da zai tayar masa da hankali ba da haka wannan wata daraja ce kawai ta musamman a ambata cewa gidan Khadija gida ne na natsuwa dan a tuna maka da irin nutsuwar ta ita ma a duniya gida ne na natsuwa dan a ja hankalinka kai tambaya me yasa aka ce gidanta da natsuwa dan ai a rayuwarta da annabi ya samu cikakkiyar natsuwa tare da ita mala yace wan nasabu kalman nasabu kuma at-ta'abu shine gajiya da wahala da haka gidan Khadija babu gajiya babu hayaniya kamar yadda sauran gidajen suke a cikin aljanna nata kuma yana da daraja ta musamman mahalli shahi cikin hadisi annabi ya mata albishir da haka kaga albishir abu ne mai kyau har ga iyalanka annabi miji ne ga na Khadija kuma ya mata albishir kaga kenan miji yana wa matarsa ne albishir ba kullun tsakaninka da ita sai fada sai korafi ba a'a wata ran ya mata abin da zai faranta mata rai amarya kin san ko me ake ciki kin san me yake faruwa kaga za ta so ta ji kunnen ki nawa kunne na biyu ƙara biyu ki sha labari ka bata ka'idar kawai shine in za ka yi mata albishir kiyaye gaskiya kar ka yi mata albishir da ƙarya ko ba haka ba yawwa dan ramin ƙarya ƙurare ne kaga annabi da zai wana na Khadija albishir yayi mata na ƙarya na gaskiya yayi mata duk da kuma ƙarya tsakanin ma'aurata tana da muhalli a musulunci ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauƙaƙa game da ƙarya tsakanin miji da mata ba tsakanin saurayi da budurwa ba tsakanin miji da mata da aka gauro bai da wani babi na ƙarya da aka bashi izini ofarsa duk a kulle take gaskiya kawai in bai gaskiya ba kuma shi ya jiyo a kayan da shi a banza kuma ya ɗauki alhaki amma kai mai aure an ɗan sassauta ma wani lokaci ka ɗan yi burga ka ɗan yi ƙarya an gane ko idan ka san matarka 'yar san a huta ce dan kasa akwai matan da suke da wannan ɗabi'ar idan ka ga ta ne wa mijinta kazar kazar da biyayya to ta ga ya shigo aljihunsa da cika ta hango wani tudu ko da fa dasta ce ka dukunkulo ko hankiti ita tunaninta wallahi damin kuɗi ne da haka to bari ta yi maka biyayya in so daga baya ta yi request daga baya kuma ta gabato da bukatunta to idan ka san matar ka haka take kuma yau kana so a yi maka hidima ya karo damin rafa yan dubu dubu ta wani amma kai masa kafa kafa in ka so ka ɗan ɗoro naka guda ɗaya ko biyu a ciki dan ta gama ana zara kana iya cewa kai siyo min kaza dan ka taga rafan nan kana ta jujjuya ta to ta san ƙarya kace ba ta ka bace haka dai ƙarya tsakanin ma'aurata mahallinta daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya halatta amma dai duk da haka yin gaskiyar kuma yafi da haka dai akwai albishir tsakanin ma'aurata wa na bi Musa al-Ash'ari radiyallahu an an karbo daga bi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda annahu tawadda'a fi baitihi wata rana yayi alwala a gidansa thumma kharaja sannan ya fito fa qala sai yace la alzamanna rasul la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu rasulullahi kenan a gyara la alzamanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ma'ahu ya ce wallahi yau sai na je na lizumci manzan Allah na nace masa ta yadda zan masa man to man yadda ake faɗa ko ba zan rabu da shi ba wala na ma'ahu wallahi yau sai na kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaumi haza tsawon wuni na wannan ma'ana tun da safe yayi wa alwala ya fito daga gidansa ce yau ina tare da annabi ba inda zan je dan in kwashi fa'ida in kwashi ilimi in kwashi falala in kwashi tabarraki in yi sallah a bayansa ya mun liman in mai mamu ya ce wala dhalina in ce amin ya ce yau haka zan yi A samin din kadai da ne wa kaina kenan malamai suka ce wannan ya nuna sahabbai uzurinsu yakan sa wani lokaci su rabu da annabi tsawon wuni ba sa nan wani ma kwana biyu wani ma kwana uku wani ma ya tafiya tsawon wata guda domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina sa sukan taho umara kuma tafiyar umara takan ci su wata guda ko sama da haka ba sa tare da shi wannan ya tabbata ba sau ɗaya ba sau biyu ba dan shi annabi sau hudu ya je umara tsawon zamansa ko tsawon rayuwarsa an gane ko an ku wajabta haji da umara ne a shekara ta biyu bayan hijira kaga kenan shekara takwas aka yi ana umara da hajji shi annabin bai je ba umarar sau hudu ya je hajjin kuma sau ɗaya ya je sallallahu alaihi wasallam to amma a tsakankanin waɗannan lokutan sahabban sukan masa sallama su su taho su bar shi a madina da haka dai sukan je kasuwancin su sukan je sana'o'insu su wani lokaci ba sa kasancewa tare da shi wani lokaci sukan je bukatun iyalansu a gidajensu wani lokaci su tafi gonakinsu kuma wannan ba laifi bane ba ba ka cewa dan sahabi ya wuni bai ga annabi ba yayi laifi suna da uzurruka ne da gobe na rayuwa shi yasa sayyidina Umar dan Khattab yake babu labari yace sai muka raba shi da wani makocinsa dan Madina suka hada jarin su na kasuwanci suke kasuwanci tare dan yau shi wancan makocin ya taho kasuwa Umar ya je wajen annabi ya jiyo musu abin da annabi yake faɗa na shari'a da ilimi shi kuma wancan ya je ya nemo musu abin da za su ci su da iyalansu gobe kuma shi wancan ya taho makaranta Umar shi kuma ya tafi kasuwa haka suke yi ya tanawabun suna yin karɓeɓeniya tsakanin su da juna wajen halartar majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan maganar ta Abu Musa al-Ash'ari tana nuna wani lokaci yakan fa fakube zo wajen annabi ba amma wannan wunin dai sai ya ce yau kan ba abin da zai raba ni da majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wuni na faja almasjida abu musa ya zo masallaci sa'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo masallaci kuma bai ga annabi ba sai ya tambaya ya ce ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waɗanda suke masallacin ashabu suffa da wasunsu sai suka ce da shi kharaja wa wajjaha huna ya fita amma mun ga ya nufi can suka nuna masa wani bangare daga cikin bangarori kala abu musa ya ce fakarajtu ala isrihi sai na inda suka nuna min suka ce nan annabi ya bi ina bibiyar sawunsa as'alu anhu ina tambaya game da shi hatta da kala bi'ira arifin abu musa ya ci gaba da haka har sai da aka nuna masa wani gidan gona wanda a cikin gidan gonan akwai rijiya ana kiran wajen nema da sunan rijiyar ana kiranta da suna bi'ira aris anzala yakan shiga irin waɗannan gidajen gonan na sahabbai wanda ya san akwai kayan marmari a ciki akwai ruwan daɗi a ciki sai ya je ya ci kuma ya sha kamar yadda yakan shiga gonar Abu Talhatal Ansari wacce ake kira da Bairuha wanda asalinta tana gaban masallacinsa ne na Madina ga wanda ya je maka ko ya je Madina ya je aikin hajji ko Umara zai ga fuskar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manya-manyan yanzu kantina sama da ƙasa na gwalagwalai da na littattafai da na sauran kayayyaki to a yadda tarihi ya nuna yadda hadisai suka nuna asalin wajen gidan gonan abu dalhatal ansari ne mijin ummu sulaim an gane ko mai auren mahaifiyar anas dan malik to lokacin da aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu daraja ta kolin koli ba aljanna sai kun ciyar daga abin da kuke so sai abu dalhatal ansari ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ka san babu abin da na fi so a dukiyata irin wannan gidan gonan na bairu ha'a wanda gidan gona ne wanda akwai dabino a ciki mai daɗi akwai rijiya mai ruwan daɗi annabi da kansa yakan shiga ya ci ya sha da aka ya ɗauko wannan gonar baki da ya ce na bayar ya ma'aikin Allah a bawa talakawa sai annabi ya ce bakhin bakhin rabihal bai'u rabihal bai'u madalla madalla ciniki yayi riba ciniki yayi riba yace to amma ɗauki ka je ka rarraba wa ƴan uwanka fulotai a ciki domin fiyayyar sadaka ita ce wacce ka faro daga ina gida to da haka annabi yace mun yadda da wannan kuma Allah ya karba amma je ka ka rinka ɗauko ƴan uwanka wani baffanka ne wani ka ne wani dan uwan babanka wani dan uwan mahaifiyarka kai ta yanka musu fulotai a ciki Allah ya karba to da haka wannan yana daga cikin al'ada annabi nan ma sai ya taho wata rijiya da ake kiranta da suna bi'ir aris kuma gidan gona ne yace jalastu indal bab abu musa al-ash'ari yace da nazo gab da kofar shiga wannan gidan gona sai na tsaya a bakin kofa tunda na tabbatar annabi yana ciki dan kwatancen da aka yi min da sawunsa da na biyo ya nuna min ciki ya shiga to amma ba zan shiga ba saboda ladabi sai na tsaya a bakin kofa wa babu min jaridin kofar wannan gidan gona an yi ta ne da ganyen dabino shi ake kira da jarid asali da a shi ake rubutu daga nan bahaushe yake cewa jarida ko takardar da ake rubuta labarai asalin mutanen da yana daga cikin abubuwan da suke rubutu a kai me ganyen dabino ganyen dabino a larabci sunansa jarid to da ka kofar wannan eh, gidan gona an yi shi ne da ganyen dabino da aka yi wa babu humin jaridin kofar eh, gidan gonar an yi ta ne da ganyen dabino hatta qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajatahu abu musa yace na ci gaba da tsayawa a kofar wannan gidan gona har annabi ya gama biyan bukatarsa a cikin gidan gonan wa tawadda'a yayo alwala fa qumtu ilaihi anan ne sai na taso na taho inda yake fa idza huwa qad jalasa sai na tarar da shi ya riga ya zauna ala bi'ir arisin akan ita rijiyar da take cikin gidan gonan wacce ake kiranta da bi'ir aris wata wasata quffaha annabi ya tsaya ya zauna a kan tsakiyar ta da aka daure bakinta da shi idan ka ce quff shine a haka rijiya sannan sai a zo a gine bakin rijiyar wannan bakin rijiyar wanda ba yake ce masa me dauri dauri ake ce masa an daure bakin rijiyar ma'ana an gina ta gini ya danyo sama ta yadda ba komai in ya zo zai fada ta ba wani lokaci ma har ai mata kofa ko to wannan shi ake kira a larabci quffu to da haka annabi ya hau rijiyar ya zauna a kan tsakiyar wannan ginin da aka yi na bakin rijiyar wa kashafa an saƙaihi ya yaye ƙwaurinsa guda biyu wa dallahu ma fil bi'ri kuma ya sanya kafafuwansa biyu ta cikin rijiyar an gane ko ya zauna a bakin rijiya ya yaye kafarsa amma iya ƙwauri bai zo zuwa cinya ba domin cinya mai ce cinya al'aura ce ta ɗa namiji alfakizu aura da haka ya yaye kafarsa iya ƙauri sannan ya sanya kafafuwan nasa kuma suna ta cikin rijiyar abu musa ya ce fa sallamtu alaihi sai ne wa manzo Allah sallama sun man sarabtu sannan sai na juyo fa jalastu inda albabi na dawo na ci gaba da zama a bakin kofa dan ladabi kuma dan kulawa da annabi fa sai na ce a zuciyata la akunanna ba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi al yau yau kan zan zame wa annabi getman mai masa jiran bakin kofa an gane ko ashe kenan ɗaukan mai gadi ya zama maka jetman ko shi ya zo ya ce zai yi na ta ɗau'i ba laifi ba ne ba aƙalla wani ba dan ya tsaro ba dan aƙalla in an zo neman kama ya ce kana nan ko baka nan in wani saƙo ne a ce eh, eh, a bar masa in ma menene haka an gane ko domin wani mai gadin za ga tsoho ne tuko da ƙyar yake tashi da ƙyar yake zama me zai tsara me zai gada ba abin da zai gadi hikimarsa shi an taimaka masa bai zama ci ma zaune ba za a rinka dan bashi dan kai kawon ma motsa jiki ne sa ma sai ta rinka sabuntuwa sannan kuma za a rinka dan bashi wani abu dai ya fi a ce je yana allazi wahidin yana alaba ku musamu. samu to daka abu musa al-ash'ari yace nace ni kam yau sai ne wa annabi tsaron kofa shine bawwab a larabci wanda bature yake cewa getman bahaushe yace mai gadi amma dai ba kowane lokaci bane mutumin da yake bakin kofa yake mai gadi فجاء أبو بكر رضي الله عنه أنا cikin haka sai ga sayyidina abubakar amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi fa da fa albaba sai turo kofa zai shigo shi kan ya san annabi yana ciki kuma shi abubakar ba a saka masa kofa a gidan annabi a wajen annabi a ce zai abubakar zai shigo a dakatar da shi ba a taba ba duk lokacin da aka je madina lokacin da annabi zai gina masallaci duk sahabbai sai suka zo gefen masallacin annabi kowa ya gida shi ma kowa ya manna katangarsa da me masallaci kuma kowa ya buɗe ƙofa ta cikin masallaci ya zama masallacin annabi duk ƙofofi ne a kewaye da shi nan gidan wani ne nan gidan wani ne nan gidan wani ne kowa kwaɗayin ya samu jam'i ya kasance tare da annabi ana kadaka mata sala ya fito azala da ya fito ya ga kofofi fara a jikin masallaci ya ce suddu kullal bab illa babu abubakar ku toshe mana kowace kofa ta abubakar kadai za a bari da aka shi abubakar a gida dan gida ne da haka yana zuwa ya dafa kofa zai shigo fa qultu abu musa ce sai na ce man hadha wane ne wannan kuma fa qala abu bakrin sai sai na bakar ce abu bakar ne haka ake yi a musulunci haka ake a sunna wane ne ni ne wane sunanka kake faɗa amma wani rabal ne ya haƙuri cire ni ne wane faɗi sunan tsirara in ma akar makallahu ne anakallahu ne ashek ne ustaz ne cire faɗi tsirarar sunan dan kakka rikitar da mutane amma yau sai ka ga wani wai na ma a waya abin ta ci wallahi a waya sai mutum ya maka posting ko ya kira sunanka ko ya maka sallama musamman a whatsapp wane ne ɗalibinka ne ah to ɗalibai ni ma ɗalibin ne da haka ya uwa ba haka musulunci ya koyar ba idan ka je waje ba a san ka ba ko ana neman bayani game da kai sunanka kake faɗa tsarara ba wai sai abubakar ba hatta annabi sahabbai akwai wanda ba san shi ba yan kauye in suka gamu da shi suka ce man anta sai ce ana muhammad ko ana rasulullah haka yake faɗa daka ba wai abun kunya bane wani kuma in ya kira ka da Allah wane ne sai ya kashe wai ya ji zuciya dan me zaka tambayi waye shi Ana ba daidai bane ba koyarwa addini bace me ka dauki kanka in ka ce kai ne malam tanko tanko nawa muke da su a Kano sai ka fito da abin karara Dalibi ne dalibi nawa muke da shi a Kano ni ne wane wane yadda za a fahimce ka gar da gar keke da keke ko gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam da aka faƙala abubakar sai na abubakar ya ce abubakar ne an kwasan cikin garin makka da madina babu wanda yake da wannan suna sai shi in ma akwai wani mai wannan sunan to na jabin ne amma original one din shine wa abdullahi ibn abi quhafa shine dai abubakar da aka yi kira kansa da sunansa ya ce ana abubakarin ni abubakar ne ko faƙala abubakarin ya ce abubakar ne fakultu sai abu musa al'ashari ya ce na ce alari silika to tsaya nan an gane ko alari silika domin sahabbai su kuma akan aikin annabi to babu wanda yake musu nauyi in annabi ya ce je ka tsare kaza to kowaye ya zo sai inda izini za a bar shi kaga dai matsayi irin na sayyidina abubakar mun faɗa cewa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ba a toshe masa kofa abubakar dan gida ne amma anan abu musa al-ash'ari tun da yawa kansa alkawarin yau zai tsarewa annabi bakin kofa kuma yana daga cikin aikin tsaron bakin kofa shine in mutum ya zo kan ya shigo a iso zaka tun da ya ji abubakar ne bai ce ba kar ka shigo ko ba za ka shigo ba sai ce amma dan dakata nan ala riklika yace fa a sannan sai zo sun zahabtu kai sannan sai na tafi fa na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah haza abubakrin yasta'zinu ga abubakar nan yana neman izinin ya shigo Faƙala qala sai manzo Allah ce da Abu Musa al-Ash'ari zallahu wa bashirhu bil janna je kai masa albishir je kai masa izinin ya shigo sannan ka ce masa dan aljanna ne kaga ko da hadisin da yake cewa abubakarin filjanna umarun filjanna usmanu filjanna aliyu filjanna ɗalhatun filjanna hadisin turmuzi dai akwai malaman da suke ganin da'ifi ne amma akwai hadisai masu tarin yawa da suka zo wanda suke tabbatar da albishir da aljanna ga wa'ancan sahabbai guda goma ballantana bisa ga ra'ayi mafi inganci wancan hadisi ya inganta da haka anan ma dai an yi wa sayyidina abubakar albishir da aljanna kaga kenan albishir din sama da aljanna ba sau ɗaya bane ba domin wancan hadisin munasabar sa daban wannan ma kuma munasabar sa daban da haka annabi yace aje ai masa izinin cewa ya shigo kuma ai masa albishir cewa dan aljanna ne abu musa ya ce fa aqbaltu sai na fuskanto hatta qultu li abi bakrin har sai da nazo na ce da abubakar udkul shigo wa rasulullahi yubashshiruka bil janna kuma annabin Allah yana cewa ai maka albishir da gidan aljanna da haka nan sai sayyidina abubakar ya ce alhamdulillah abin nema ya samu wannan ba a wannan riwayar ba a wata riwayar sai a sayyidina abubakar ya yi alhamdulillah mahalli shahid an masa albishir da aljanna Fa أبو بكر أبو بكر يشغو فجلس عن يمين رسول الله ko an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a hannun daman annabi shi ma akan wannan rijiyar a gefen bakin rijiyar ma'ahu tare da annabin fil quffi akan ginin da ke gefen bakin rijiya wa dallari jalaihi fil bi'r shi ma ya tura kafafuwansa cikin rijiya irin yadda ya ga annabi yayi kama sana'a rasulullah kama yadda annabi yayi ana ya zama irin yadda annabi yayi me wannan yake nuna mana ya uwa abinda wannan yake nuna mana a tarbiyyar sahabbai a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine in ka zo ka tarar da annabi a yanayin zama a majalisin sa to irin zaman ake yi wanda wannan ya sha bamban da yadda mu muke a yau ko ba haka ba idan a majalisi aka zo aka tara annabi yayi wani irin zama to su sahabbai irin zaman suke kwaikwaya su sallallahu alaihi wasallam wa kashafa an saqaihi shi ma sayyidina abubakar ya yaye kafafuwansa ya bude kwaurinsa waje yace thumma raja'at wa jalastu abu musa yace ni kuma na dawo bakin kofa na basu can ciki na ci gaba da zamana a bakin kofa wa qad taraktu akhi yatawadda'u wa yalhaquni daman kuma can na bar dan uwana a tun farko da nayi alwala na fito akwai wani dan uwana da na bashi shi ma yana alwala zai zo ya cin mun nace ka biyo bayana to waye wannan dan uwan Abu Musa al-Ash'ari malamai suka ce Abu Musa al-Ash'ari yana da ƴan uwa guda uku ne akwai Abu Burda akwai Abu Raham sannan kuma akwai Muhammad waɗannan guda ukun su ne ‘yan uwan abu musa al'ashari wanda aka sani cikin sahabbai amma wanne ya fi shahara aka fi sanin sa da abu musa cikin tarihin annabi da hadisansa shine abu burda da haka waɗansu malamai suka ce abu burda ne ɗan uwan abu musa al'ashari tare suka fara alwala shi abu musa ya riga shi gamawa kuma ya gaya masa ni na nufi inda annabi yake ka same ni to shine yake bada labari anan yace wa qad taraktu akhi daman tan a baya can na bar dan uwana ya tawaddu yana alwala wa yalhaquni akan zai riske ni fa qultu sai na ce a raina in yuridillahu bi fulan idan Allah yana nufin wana ma zai samu rabon shiga aljanna tunda yanzu raba ta ake yi daga bakin da ba ƙarya rabawa ba tare da an karɓi ko sisin ka ba amma duk wanda zai raba baka aljanna ya kwace ma jarin kasuwa kai ka san ƙarya yake yi ka waye ka faɗaka ya baka aljanna ya kwace jarin kasuwarka ya baka aljanna ya yi uh, wahal da kai wai wani ɗalibi ne ya je wa wani shehin sa aiki bayan ya yi aikin nauni ya wahala shehun nan ya hanga ya hango kuɗin da zai ba ɗalibin nan in a ka'ida ce ta biyan kuɗin wannan aikin zai ba shi kuɗi mai yawa da aka sai da ya bari ya gama wahala sai ce to kai bawan Allah mu baka mi ma addu'a ko kuma mu baka ka to shi ɗalibi yana jin nauyin ya ce kar ai addu'a kuma ya tabbatar in ya bawa shehu kofa shehu rike kuɗinsa zai yi ya bar shi da hamma shi da iyalansa ya ce yi ma addu'a sai ce akar Allah a haɗa biyan ba haka ba a ba mu kuɗin kuma a yi mana addu'a ko ba haka ba ai bi ta fi ɗaya shi kuma shehu ya ce to mu kuma ba za mu haɗa ma bi ba an mun baka kuɗi ba addu'a an mun ma addu'a kuma za mu rike kuɗin mu sai ce to in an kai ƙarshen tika tika tik bi ba za su haɗu ba a ban kuɗin addu'a ma haɗu wata <laughs> kaga ya gano ko kuɗin ka su ne naka addu'a ko ba yi da garanti ba dole bane ma ya ma in yi ma ba dole bane a karɓa amma kuɗin ka haƙƙin ka ne karɓi kayan ka tukuna addu'a a haɗu a wata mahaɗar to shi ko annabi in yi ma addu'a baya karɓar komai kuma wannan ita ce ɗabi'an manzanni tabi man la yas'alukum ajaran wa hum mutadun ku bi waɗanda ba sa roƙon ku lada cikin abin da suke muku na hidimar addini kuma ga su akan shari'a haka Allah ce wannan ita ce ɗabi'ar annabawa amma duk wanda zai zo yana raba shari'a kuma yana kwace kuɗin mutane to akwai sake kuma abin da muke faɗa inda gaske ne shehunnan da suke raba aljanna suna da filaye a Abuja ko ba haka ba suna da manyan filaye Abuja wallahi har ma wani lokaci yan fi wannan sukan dan laliba su gwada sa'a su a kansu to da shehu ya baka aljanna tunda ita sai an je lahira kila kai yanzu a gidan haya kake kila kana da matsalar kasuwanci ka maganin kasuwa jari baka da shi ka ce shehi aljannan nan ni dai a dan jinkirta fulotin nan na Abuja a yankan yana da tsada ko ba haka ba da haka zaka gwada da zarar ya iya baka filinsa na Abuja zai iya baka aljanna ko ba haka ba wannan so mun tabi ne alama ne domin aljanna ai abu mai tsada kenan ko Abuja yanzu a lissafin da aka yi a duniya tana daga cikin wajaje masu tsada tana daga cikin wajaje masu tsada tunda aka kawo ka'idar money laundry hana ɗiban kuɗi a fita da su waje ma'aikatan gwamnati da suke sace kuɗin mutane suke fita waje su je su kai bankunan tura su aje aka sa doka aka yi EFCC take farautar su to shikenan sai suka zo suka sa Abuja sai ta yi tsada yanzu suka saci kuɗin sai su siya Abuja fili mai tsada miliyan ɗari biyu akwai gida ginanne a Abuja na biliyan ɗaya ka san biliyan ɗaya tana ka ɗan uwana miliyan sau dubu akwai gidan miliyan sau dubu to akwai shehunnan mu da suke da gidaje a irin wannan wajaje ko fila a irin wannan wajaje to kaga in suka ce za su baka aljanna zai ka ce a ni ba sai an je da nisa ba tafiyar nan kilomita 400 ma mu je Abuja yanka idan ya ce kai na Abuja yayi nisa kai tsaurin ido kai da kake Kano sai ce to ai akwai unguwanni a Kano shi ma akwai a Nasara ma wasu shehunan suna da gidaje a can dan eh, gwalalo take ko ina duk suna da filaye a je can a yanka ma amma ba zai iya baka filin duniya ba amma saboda tsabar yi wa Allah tsagiranci sai tsallan baɗa ya ce maka ya baka aljanna kuma ya har kai ka yadda abin mamakin ba shi mai kyautar ba kai mai ai duk inda aka yi kyautar fili sai an haɗo da me takaddu da mukulli to wai kai an baka fili ba shaidu dan aljanna fili ce fa ardu has samawati wal ard fili ne da gida da komai da gine-gine da kayan marmari komai nit shiga kawai za kai amma ba shaidu ba satifiket ba takadda ba lauya ba alkali kuma yake yadda an baka ka je kai ta bacci wallahi kai cinikin ka yafi ma na biri a sama yafi na kifi a ruwa ka sassaba to amma mun zalla shi kadai ne wanda yake bada aljanna kuma ta bayu dan me dan mala'ikun da suke rike da mukullinta ma an ce da su kar ku ba kowa sai shi kar ba kowa sai shi kaga shine wanda in ya bayar ta bayu domin shine wanda zai je ya kwankwasa kofar aljanna sai mala'ikan da yake rike da mukullin yana daga ciki ya ce man anta waye kai sai ce ana muhammad sai ce bika umirtu daman kai aka ce in ka zo in bawa mukullin gashi banda shi akwai wani wallahi babu to da ka abu musa lashari ya ce to in wani dan uwana Allah yana nufinsa da alkhairi gashi ana rabon aljanna kuma ni ni ne a bakin kofa iso kawai zan masa a bashi inda rabansa zai zo yuridu akahu yana nufin wancan dan uwansa da ya bari a baya yana alwala da haka yana nufin in yuridillahu bi fulani khairan idan Allah yana nufin alheri ga wani ne ya bashi aljanna a yanzu ta hannun manzon Allah ya ati bihi Allah zai zo da shi fa idza insanun yuharriku abu musa yace ana cikin haka sai naji wani yana dada girgiza kofar zai shigo murna sai ta kama shi ya dauka dan uwan nasa yace ce faƙultu sai na ce man haza wane ne wannan faƙala Umaru. Ya ce umaru ne ɗan kafabi umaru ibn al don dan Allah mai haushi ba zai dai ta haushinsa ba <laughs> in ka isa ka canja sunan ka kawo wani ba shi ba ana Allah ba zai canji ba kura sai dai ta mutu da haushin kifi ba ta da yadda za ta yi ta kama shi ita kura ba ta iya ruwa ba shi kuma kibi yana tsaka da ruwa haka ba ta da yadda ta iya da shi ya gara ta kan yi da dutse in ji bahaushe ya ce sai gurgura sai lasa da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam murucin kan dutse ne ba su fito ba sai da suka shirya ba ka da yadda za ka yi da su tsara da sassaka ya hana ganji toho da haka mai magana ta biyu shine sai da umar dan kafa abu musa ya ce kaga dai abu musa fatansa a cewa ya zo dan uwansa amma ba dan uwansa Allah ya so ba wa Allah ya so Umar sai Allah ya kawo Umar kana tsammanin wai wannan zuwan gesin ne wallahi ba gesin bane tsarin Allah ne me yasa kai baka zo ba ba san aljanna ne me yasa kai a lokacin ba a ka ba me yasa limamin unguwarku baya nan me yasa shehun ka baya nan me yasa nawa shehun baya nan sai shehun musulmi baki daya saboda rayuwar annabi gaba ɗaya tsararriya ce kamar yadda rayuwar kowa ma haka Allah ya tsara ta wa ka kallaka kulla shay'in fa qaddarahu Allah ya halicci komai kuma ya tsara shi da haka ya tsara wannan lokacin bayan annabi ya zo abubakar zai biyo bayansa bayan annabi ya abubakar albishir da aljanna umar zai biyo bayansa kuma ba wanda zai zo ba kuma wanda ya isa canja wannan tarihin da haka abu musa ya ce na yi fatan dan uwana ya zo amma ba shi allah ya kaddara ba sai ga Umaru ya zo fakultu ala rislika sai na ce kai ma umar ja ka tsaya a nan ثم جئت الى رسول الله نزو وجن منزن الله abu musa عليه fasallamtu alaihi ابو موسى annabi فسلمت عليه نيوا النبي سلم وقلت نتي هذا ga kuma Umar ya zo shi ma yana neman izinin shigowa faƙala sai annabi ya ce i'izillahu ko i'izallahu yi masa izini shi ma wa bashirhu bil janna kuma ka ce shi ma dan aljanna ne ya shigo ba matsala abu musa ce fajitu umara zo wajen sayyidina umar fa qultu nace azina wa yubashshiruka rasulullahi bil janna manzo Allah yayi izini kuma ya maka albishir da cewa kai dan aljanna ne fa dakala fa jalasa a wata ruwayar shi ma umar anan sai ce alhamdulillah alhamdulillah da ka yi wa Allah godiya da ka fa dakala kuma ya shigo fa jalasa ya zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi fil qufi akan wannan dai ginin rijiya an ya sarihi shi kuma a hagun annabi daman duk inda kaga tafiyar haka take a duniyar su haka suka rayu annabi a tsakiya abubakar dama umaru ina hagu haka a lahirarsu za su tashi shi yasa malamai suka ce wannan rayuwar Allah yana fassara mana yadda za su mutu ne duk lokacin ma ba su san in su mutu ya za a yi da su ba wa ma tadari nafsun ma za taktibu wa ma tadari nafsun bi ayi arjin tamun haka Allah ya yi ta nunawa in annabi yana zaune a wani waje sai abubakar ya zo sai ya zauna a dama sai can umar ya zo sai ya zauna a hagu duk wannan yana nuna mai in sun mutu ma haka za su kasance haka kwa da suka yi mutu duk da ba tare suka mutu ba annabi ya fara rasuwa aka binne shi abubakar ya rasu aka kawo shi damansa umar ya rasu aka kawo shi hagunsa kuma wallahi baka isa ka canja ba in ka isa kuma ka gwada ko ba haka ba ka gwada dan hasa da ka da haushinka duk kyashinka duk yadda kake so ka nesanta su duk yadda kake so ka kushe su Allah ya so su ya jawo su ya za ka yi Allah baka da yadda za ka yi ko ga wannan ya ishi mai hankali ɗaukar izina yanzu idan ka ce in dai ka yadda kai musulmi ne ka san annabi tsararre ne da tsarewar Allah domin Allah ne ya ce wallahu ya asimuka minan nas fa sayakfika humullah alaysa Allah bikafin abdahu duk Allah ya ce za mu tsare ka za mu kare ka to kuma sai ka ce wai makiyansa sun kai gare shi yanzu kana nufin Allah ya kare shi ma'ana ka ce wannan alƙawarin da Allah ya masa bai cika masa ba dan in ka ce Abubakar makiyinsa ne to haka ya rinka yin kafaɗa da kafaɗa da shi a rayuwarsa in ya zauna ya zo kusa da shi kuma annabin baya cewa tashi hasali ma in ya gaba shi ne a kusa ba sai ya jawo shi abdullahi dan abbas ya ce wata rana aka yi rashin sa'a na riga abubakar zuwa wajen annabi sai na zauna a dama da abubakar ya zo ba da iya sai ya zauna a hagu da annabi ya sha sai aka kawo annabi nono ko ruwa sai ya sha da ya sha sai shi annabi manufarsa ya ba abubakar to amma sai duba ya ga abubakar yau ba a dama yake ba an yi rashin sa'a ya makara Ibn abbas ne a dama sai annabi ya kalli Ibn abbas ya ce to kai dai a ka'ida kai ya kamata in bawa tunda kai ne a dama na amma kuma kai yaro ne ka bar babban sha <laughs> kabbir ka bar babban sha ibn abbas anan yayi magiya yace ya ma'aikin Allah in wani abin ne ba daga wajenka ba wallahi zan iya bari a bawa kowa ba ni ba amma ni ma falalarka nake so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya so haka Allah ya kaddara masa rayuwarsa duk inda ya taka Abubakar Umaru Abubakar Umaru Abubakar Umaru sha'a man sha'a wa da haka Allah subhanahu wataala ta'ala wannan tsari sayyidina Umar ya shigo shi ma ya zauna fil qufi akan wannan dauri na rijiya an ya sarihi a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalla rijlaihi fil bi'r shi ma ya mika kafafuwansa suka shiga cikin wannan rijiya yace in ji Abu Musa thumma raja'tu fajalastu na dawo dai bakin kofa na ci gaba da zama fa qultu sai nace in yuridillahu bi fulanin khaira bi fulanin khaira in dai wani dan uwana Allah yana nufin sa da alheri shi ma zai zo ya'ani akahu yana nufin dan uwansa ya'ti bihi Allah zai kawo shi faja'a insanu sai ga wani mutum shi ma ya zo na ukun fa harraka baba ya girgiza kofa fa qultu abu musa yace sai nace man haza waye kuma wannan fa qala uthman ibn affan yace na ukun ne uthman dan affan fa qultu abu musa yace sai nace da shi ala risilka kai ma usman dakata wajitu nabiyya nazo wajen annabi fa akhbartuhu na bashi labari fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wata ruwayar annabi bai yi izini Usman ya shigo ba kai tsaye sai da ya tsaya yayi jim domin wahayi ake masa duk wancan izinin da yace ce abubakar ya shigo umar ya shigo kuma a gaya musu kaza wahayin Allah ne domin Allah ya ce wa mayin tiqanil hawa in wa to shi usmanu da ya zo zai shigo kafin annabi ya faɗi a ce masa ya shigo wahayin yayi tsawo sai annabi yayi yi sannan sai ce to je ka ce masa i'izin lahu je ka ce da shi shi ma ya shigo wa bashirhu bil janna ka ce masa aljanna ta tabbata gare shi amma ma a balwan tusibuhu amma shi fa akwai wani bala'in da zai same shi shine shine farkon kulafa'ur rashidin da za a fare wa tawaye a zamanin sayyidina Abubakar ba a yi tawaye ba a zamanin sayyidina Umar ba a yi tawaye ba in ka isa ka kawo dan tawaye a wannan zamanin amma a zamanin sayyidina Usman anan aka fara tawaye me ya jawo tawaye shine sakamakon kashe na um-, Umar wanda annabi daman ya ce in yana nan Allah zai tsare fitina sakamakon jajircewarsa cikin wannan al'umma masu fitina ba za su iya tada fitina ba inda Umar yana da rai amma matukar Allah ya ɗauke Umar to su samun jajirtattu kuma irin Umar har alkiyama ta tashi da haka za a yi ta samun wargi za a yi ta samun waɗanda za su rinka tada kayar baya to da haka farkon wanda za a fara tayawar kayar baya shine sayyidina Uthman mai ruwa ya ce faji'tuhu na zo masa fakultu na ce da shi udkhul ka shigo wa yubashshiruka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna ma abalwan tusibuka manzo Allah yana maka albishir da zaka samu aljanna kuma amma musiba za ta same ka an gane ko to a wata ruwayar sai sayyidina Uthman ya ce Allahumma sabran Allah ka bani hakuri Allah ka kimsa min hakuri a wata ruwayar kuma ya ce wallahul musta'an kaga su can alhamdulillah alhamdulillah suka yi ta cewa amma shi kan bayan godiya ga Allah sai ce Allahumma sabran to Allah ka kimsa min hakuri ko Allahul musta'an Allah kuma ka taimaka mini kuma Allah ya taimake shi din fa dakala shi ma ya shiga fa wajada al-quffa qad muli'a sai ya tarar da gefen rijiyar ya riga ya cika shi bai da wajen zama alamar cewa shi in ya rasu ba waje ɗaya za a binne su ba shi in ya rasu ba waje ɗaya za a binne shi ba shi yasa shi sayyidina Usman da ya rasu ina aka kai shi makabartar baqi'a amma su waɗannan ukun da wajen su yake tare waje ɗaya suka rayu waje ɗaya suka kwanta a makwanci mai albarka fajalasa shi ma dai ya nemi waje ya zauna wijahahum amma yana kallon su daga nesa ko yanzu in ka je baki'a da masallacin annabi kallo nesa nesa ake mana usmanu irin yadda yake kallon su daga nesa a raye haka ma yanzu a mace daga nesa yake kallo su min ash-shaqq al-akhar daga wani bangare na daban kala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shugaban tabi'ai yace fa awwaltuha ni sai na fassara wannan hadisin ana wa fassara sa'id ibn al-musayyib yana daga cikin malamai masana fassarar mafarki a gidan nana ummu salama aka haife shi mahaifiyarsa mai aikin nana ummu salama ce ranar da sayyidina abubakar ya rasu a rana aka haife shi da haka shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ya wa baiwar sanin mafarki baiwar ilimi har ma an yi masa kirari da sayyidu tabi'ina da aka yace ni ina ganin wannan hadisin yana fassara yadda kaburburan su za su kasance ne in sun mutu shine fa awwaltu ha quburahum sai na fassara wannan da cewa haka kaburburan su za su kasance Abubakar da Umaru suna gefen manzo Allah shi kuma yana tsakiyar su Abubakar a dama Umaru a hagu Allah madaukakin sarki ya yadda da su ya kara aminci a gare su muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito tuntuna ke nuna min lokaci ya ja dole za mu ja mu tsaya anan. mahalli shahidai cikin hadisi shine albishir albishir albishir ana albishir da aljanna ga wanda Allah da manzansa suka yi wa albishir da aljanna an gane ko ana albishir da alkhairi ga dukkanin wani mumini mu zama masu albishir da alkhairi kada mu zama masu albishir da sharri Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan imani da aiki na kwarai ka raya mu akan haka ka karbi rayuwar mu akan haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ta farko yake cewa malam dan Allah akwai bambanci tsakanin diyar namiji da mace idan akwai menene bambanci babu bambanci tsakanin diyar namiji da mace bisa ga sharaɗin in dukkaninsu musulmai ne kuma ‘ya'ya ne idan namijin musulmi ne kuma macen ma musulma ce kuma namijin ɗa ne ba bawa ba ita ma macen ya ce ba baiwa ba to diyar su ɗaya ce babu bambancin girma ko wani matsayi na rayuwa a tsakani amma inda ake samun bambanci shine ya zama ɗayan musulmi ne ɗaya kuma ba musulmi ba ne to diyar musulmi da diyar wanda ba musulmi ba ba ɗaya ba ce ko kuma ɗayan ya zama ɗa ne ɗayan kuma bawa ne to diyar ɗa daban da kuma diyar bawa an gane ko waɗansu malamai suna ganin in dai an samu daidaito ta fuskar musulunci da ɗa da bawa diddiyar su ɗaya ce an gane ko to da in babu wannan bambance bambancen da muka faɗa babu bambanci a diya amma idan akwai waɗannan bambance bambancen to akwai bambanci a diya din Allahu a'lam takarda ta gaba ba tambaya ba ce roƙo ne yace malam Allah ya ƙara lafiya malam dan Allah a ci gaba da yi mana tarjamar sahabbai saboda muna karuwa da jin tarjamar manyan bayin Allah ko shakka babu wannan abu ne mai kyau kuma abu ne mai daɗi amma kamar yadda na faɗa yanayin lokacin da kuma karatun in za mu rinka buɗawa tarjamar sahabban karatun namu jinkirinsa sai ya fi haka yawa kaga dai yau da ƙyar muka samu muka yi hadisi nawa biyu kuma kusan abin da ya fi cinye lokacin ko yana daga cin abin da ya ci lokacin tarjamar na na khadija bintu kuwailit wanda wannan matar jama ce safahiyya a jajjefe haka muka faɗa ba mu ɗauko abubuwa daki daki ba ta yadda za mu rinka kawo littafi muna karanta mai ma malamai suka faɗa daga littafi kana ji to amma dai duk da haka wannan ba zai hana ba insha Allahu kamar yadda ka roƙa kuma kamar yadda da muke yi za mu rinka kallar abubuwa waɗanda suka fi muhimmanci kuma ba za su ci mana lokaci ba cikin tarjamar kowane sahabi idan mun zo sai mu rinka yin magana akai wani lokaci ne zaka ga hadisin akwai sahabi akwai tabi'i akwai kaza akwai kaza yanzu kaga a hadisin Abu Musa Abdullahi ibn Abi Aufa ko kaga sai da aka ce Abu Abu Muhammad ko Abu Muawiya ko Abu Ibrahim to kaga waɗannan 'ya'yan nasa su kansu kana da bukatar ka tsance wani abu game da su ka tantance wanne ne ma daga cikinsu wanne aka fi masa alkunyar da shi ko wanne ne gasken ko duka dai ana yi masa alkunyar da su kuma duka ‘ya'yansa ne amma duk in mun ce za mu yi wannan la'alla lokacin namu zai tafi da yawa amma da in Allah yadda kamar yadda ake cewa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu la yutraku kulluhu abinda ba za a same shi gaba ɗaya ba kuma ba a ce a bar shi gaba ɗaya ba da babu gwanda ba daɗi in Allah yadda za mu rinka yin haka Allah madaukakin sarki ya samu dace game da karatun tafsiri na tirayen ga waɗanda suke zuwa ko wanda ya san wani yana zuwa daga nesa wannan satin ba za mu yi karatu ba dan kada waɗansu su kwashi tafiya su je daga nesa su tara kuma ba a yi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta